Shugaban kwalejin Sa'adatu Rimi, Farfesa haya Isa Bunkure ta bakin shugaban sashin koyon sana'o'in dogaro da kai Hajiya Binta Imam Muhammad ta ce, da iyaye da hukumomi za su rungumi koyawa matasa sana'o'in dogaro da kai da an rage matsalolin da ake fuskanta a halin yanzu na rashin tsaro da kuma shaye-shaye da aikata miyagun laifuffuka daga bangaren matasa. wallahi muna amfani da yara da yawa yanzu wa'anda suka dogara da kafafuwansu wa'anda da ba su da abin sun samu abubuwan yi kuma ba da gwamnati suka dogara ba suna yin sana'o'insu su ma suna zuwa suna koyar da wasu ga wasu local daban-daban akwai waɗanda har sun yi aure da sana'ar sun yi aure sun yi gida daga 2017 inda da muka fara to hajja a kuma hajja binta imam muhammad ta yi dogon jawabi kan irin muhimmancin da sana'o'in dogaro da kai yake da shi da irin alfanun da matasa hamma da manya za su iya amfana da kuma dogaro da kansu a bangaren kira da dukkan ɗalibai da ma ba ɗalibai ba dukkan matasan na faɗin jihar kano kuma yi su ma gabaki ɗaya a najeriya kada su dogara da wai don sun yi karatu ko ba za su yi sana'a ba duk inda sana'a take suka ga cewa za ta bulle musu su tsaya su neme ta kuma su inganta ta su riƙe ta tsakaninsu da allah su ɗauki amana a kan sana'ar nan kuma su gabatar da ita in allah ya yarda sana'ar nan ita ma za ta rike su za su mamaki irin alherin da za su samu a ciki don babu ƙaramar sana'a don akwai 'yan ƙananan sana'o'i waɗanda su suke koya ma manyan kuɗin akwai kuma manyan sana'o'i waɗanda suke za su rike mutum har sa kuma ya rike mai ba sai dole mutum ya aiki a gwamnatin ba amma a san dabarun da za a inganta sana'ar ga dabarun nan kala-kala yanzu da za su yi maimakon wayoyin su ta amfani da su wajen facebook instagram suna yan latsala da twitter da sauransu akwai application da yawa waɗanda za su duba su upgrade ɗin kowace irin sana'a su sai yadda za su yi packaging ɗinka sai yadda za su tallata ta akan website ɗinsu sai yadda za su awata ta ta yadda za ta janyo hankalin mutane Allah zai saka albarka a cikin ta Allah ya za su yi mamaki abin da za su samu ya kuma a ce su je a ɗauke su aiki a matsayin yan sike su kuɗin da za su samu an dai gudanar da wannan taron lakca tare da ayi ɗaliban da suka kammala karatunsu a wannan fanni daga nan Kano musbawa balace ɗayan gurasa a labaran Standard Boys Television